fara zurfin tahrim sura ta 66 a cikin alkurani mai girma kuma mun samu ayoyi guda guda nau ne ayoyi guda shida a cikin wannan sura insha Allahu yau za mu tashi aya ta bakwai a wannan sura ta suratul tahrim bismillah <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم آه يا أيها الذين كفروا يا قوة دا kuka kafircewa dokokin Allah subhanahu wataala la ta'tadhir yawm Allah ya ce kada ku kawo wani uzuri yau al yawm wato ba za a karɓi uzurin wanda ya bijire ma Allah subhanahu ta’ala ba matukar an tashi alƙiyama, Allah ya kama shi da wannan laifi amma idan mutum yana rayuwar duniya Allah ya taimake shi ya tuba daga bijirewa to kaga wato Allah subhanahu ta’ala zai karbi tubansa amma in bai tuba ba ya rasu akan kafirci ya haɗu da Allah a wannan matsayi aka ce an tashi alkiyama to kuma duk wani uzuri in ya kawo ba za a karba ba innama zauna ma kuntum ta'malun abinda ku kasance kuna aikatawa to shine za a saka muku kenan wannan tsoratarwa ne ga kar mutum ya rayuwa akan kafirci ya kuskure ya mutu akan wannan mataki ya haɗu da Allah a wannan mataki in ya haɗu da Allah a wannan mataki aka tashi kiyama yana wannan mataki to Allah subhanahu wataala ba zai karɓi hanzarinsa ba Allah ya kare mu baki daya na'am yeah. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala min tuba ta gaskiya Allah ka azurta mu da tuba tuba ta gaskiya asa rabbukum tabbas wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba na gaskiya tabbas mahalicinku ya gafir lakum yukaffir ankum sayi'atikum zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan zai shigar da ku cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu na gudana a cikin wannan gida na aljanna a wani rana ne za a shigar da ku aljanna din Yau la yukhzillahu nabiyya wal na amanu ma ranan da Allah subhanahu wataala ba zai kunyatar da annabinsa ba da kuma wanda suka yi imani tare da shi wato ba za su kasance ba za su ji kunya ba nuruhum yas'a baina nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su na haskawa a gaba gare su da kuma dama da hagunsu ya na rabbana na nura nurana za ka ji suna cewa ya mahalicinmu ka cika mana haskenmu waghfir na ka gafarta mana ina ala kulli shay'in qadir dan kai mai iko ne a komai wannan aya mujahid da dihaq da hasan basari suna cewa a ranar tashin alkiyama munahukai su ma za a san musu haske za a san musu haske lokacin da aka fara tafiya za a je masauki ‘yan aljanna za su tafi aljanna ‘yan wuta za su shiga wuta tafiyar ba za ta yi nisa ba sai ya zama hasken munafukai ya bice sai ya mutu domin wato malamai sun yi bayanin cewa tashin alkiyama tana da yanayi guda biyu yanayin farko yanayin haske da zafin rana a wani asari na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a sauke rana ta wo ƙasa ƙasa ai zufa har kwakwale ya rika tafasa ya rika bugawa kamar yadda in an haifi jariri za ka ga maɗigar shi na bugawa to tsananin zafin rana zai sanya ƙwaƙwalwa ta rika bugawa to wannan hasken ba zai ɗauki lokaci mai tsayi ba wata riwayar ta ce zai ɗauki lokaci ne har zuwa hisabi a ƙare shi idan an ƙare hisabi tas to kuma wannan hasken zai ɓace ga baki ɗayan shi sai kuma a koma yanayi na duhu baƙin ƙirin to a wannan lokacin ne za a ce a yi sujada idan aka yi sujada Allah zai umarni duk a faɗi a yi sujada duk wanda Allah ya taimake shi goshin shi ya kai ƙasa to da ya ɗago duk gaban alulan shi sai su haska shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani tare hadisi yake cewa wanda yake so ya ƙara hasken shi to ya kyautata alulan shi wato da alula ake samun wannan haske to in an zo faɗi a sujadan wasu za su sunkuya amma su kasa lankwashewa da kyau balantana goshin su kai ƙasa to amma albarkacin lankwashewan kuma za a san musu haske su ne munafukai a wata aya Allah ya ce ku shafu an sake wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ranan da za a rike gyama lokacin da za a nemi a yi sujada don a samu fitillan da za a haska hanya to sai a riƙe magyangaman don sallar ba sallah ce ta don ta Allah ba ba sallah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba ba sallah ce mai kyau ba ɗayan biyu ko sallar ba mai kyau ba ko kuma dama can yana zuwa masallacin amma munafiki ne manufarsa abinda duk ake tafiyarwa ya samu matsala to wanda yake da ɗabi'a na munahunci zai yi bakin ƙoƙarin shi tunda kaga yana zuma cikin musulmi ana sallah da shi ana azumi da shi ana aikin haji da shi zai samu wani bangare na sunkuyawa to amma goshin shi ba zai kai kasa ba to duk wanda goshin shi bai kai kasa ba hasken da ya samu ba zai dawoma ba hasken ba zai dade ba idan ya fara tafiya to hasken sai ya buci wanda ya karanta suratul hadid wato zai ga yanda Allah subhanahu wataala ya bayani in an taho gabaki daya an gama hisabi yanayin matakin farko na ranar tashi alkiyama ya ƙare matakin haske an shiga matakin duhu to in ana cikin tafiya da muminai da abinan da kafirai ba su ganin hanya kwata-kwata buge-buge za su kama yi wanda za su ga hanya su ne muminai da wani ɓangare na munafukai tun da an ba su haske su ma kuma malamai sun haɗu akan wannan hasken na ranar lahira wanda gashi Allah da kanshi ya ƙara tabbatarwa a nan <clears throat> cewa hasken ta gabansu da dama da hagunsu fitullu ne amma kuma matsalan fitullan lahira kai kaɗai take haska mawa ba irin fitullan duniya ba ne in wani ya kunna wani ya amfana ita wannan fitullan in wani ya kunna wani baya amfana duk wanda ya kunna a gwargwadon kunnuwarsa shi kaɗai zai ga hanya da wannan fitullar tasa wataƙila kowa da irin nashi fitullan Allah subhanahu wataala shi ya san yadda yanayin zai kasance to idan an fara tafiya da munahukai da muminai sun kama hanya gadangadan don za a je ne a tsallaka siradi in an gama hisabi an sai maganar siradi in an je siradi nan ne fa za a zubar gada sai da ta yi sai da ta yi to kuma gashi wuta baka ce mun yi bayani a wani zama da muka yi siradi manzo Allah ya bayani baki ne sannan ga yanayi ya koma baki kenan duk wanda bai da fitilla ba shi ba maganan ganin hanya to su muminai hasken su zai zama yana ta haskawa ana cikin tafiya sai suka fitillan wannan ta mutu ya tsaya fitillan wannan ta mutu ya tsaya to lokacin suke wannan addu'an rabbana rabbana atmim lana nurana waghfir lana ba za su gubshe ba suna addu'a da yake harshen su da bakin su ya saba da addu'a Allah ka azurta mu da sabo da addu'a da istighfari da sun gana waɗannan na ta mutuwa su kuma sai su ta addu'a ya Allah ka taimake mu ka cika mana hasken mu shi ya sanya ma a wani atharin hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi yake cewa wani mutum daga cikin bani kinana ya ce na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul fatih shekaran da aka yi fatahu makka sai na ji shi na cewa Allahumma la tukhzini yawmal qiyama ya Allah kada ka taɓa da ni ranar tashi alkiyama a ce na ɗauko hanya mun taho da ni da abin nan mabiyana ke na ce fitilan mu duk ta mutu ba mu ga hanya ba duk wanda fitilan shi ta mutu dama maganan fada wuta kuma sai da ta yi ma maganan fada wuta ne zubar gada za a ta yi hasken da mutum ya taho da shi ne Allah zai taimake shi sai haska mishi hanya sai ga hanya sai ya wuce amma hanya ɗan siririya ga wuri da girma ga wurin da duhu ga shi mutum ya zuwa fitilla ai gama maganan bin hanya a karkace zai zo sai ya fada cikin saboda haka nan <clears throat> muminai za su yi ta addu'a kuma Allah subhanahu wataala ba zai tabar da su ba ba zai kashe musu wannan fitillar tasu ba da wannan fitillan da Allah ya basu za su haska sai su wuce shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa akai mutuka a alula fa akai mutuka a alula kuma aksarin mu muna samun matsala wani bai tashi fara fira masa ya fara alula bai tashi fara fira sai ya fara alula yana alula yana surutu yana alula yana surutu bayan alula ana so ana ne in an wuda hara mai kyau kowanne gaba a kalle shi a wanke shi sosai hudumen da manzo Allah ya ce wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka kai mutuka wajen shakarwa da fyacewa abin da ke cikin hancin ka ya fita saboda wato sai dai kana azumi haka kuskuren baki ka kai mutuka shi ma sai in kana azumi in kana azumi duka waɗannan guda biyu kada ka kai mutuka a cikin su saboda haka sai zama gaba gare su duka yana haske damansu da hagunsu shi ma yana haske kuma kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa kowa gurgurdan imanin shi gurgurdan hasken sa don gurgurdan imanin ka gurgurdan da zaka kyautata alolan ka ai in ba imani sosai haka zaka dauki alolan wulakanci wani lokaci sai ga mata a cikin gidaje suna alola kai ka ce ma wani abin ma ka rasa gane suran tashi a tsaye a tsaye yanga yanga wulakanci wulakanci ga yanan dai zube zube haka ganin suna yin shaidu da suka ga dama Allah ya kare mu to mazan mu ma muna irin wannan sai ga mutum yana alula kan ba alula yake yi ba ko manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa a cikin alula tabbas akwai maganan samun wannan haske wanda Allah ya yi bayani a wannan sura a dunkule wannan aya tana karantar da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba amma ta gaskiya irin tuban da in an tatso nono daga hantsa nonon ba zai koma ba ya fita kenan abin nan wato mutum ya yi tirafi da zunubinsa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kada ya koma ga wannan aiki in mutum ya haka to wancan zunubin da ba duk sai Allah ya yafe shi in ko Allah ya yafe shi kaga sai maganar shiga aljanna a wace rana za shiga aljanna shine ranan da Allah ba zai ba zai tabar da muminai ba ba zai kashe hasken fitilar da ya basu ba kuma wannan yana ƙarin nuna muhimmanci mutum ya kiyaye ya salla da kyau don in mutum yana sallah ashe ba sallah yake yi ba ba wai yana sallah ne sallan ta ɓaci ba a'a yana sallah ne ba sallah yake yi ba kaga abu ya lalace ya zama yana sallah ba sallah yake yi ba ya jiran tashin alkiyama a ce a durkusa a yi sujada ga Allah subhanahu wataala ya kasa yin sujada din saboda baya sallah tunda ai an yi sallah ga manzo Allah ko ya ce ka koma ba ka yi sallah ba kaga ba ai sallah ba hadari ne da an ce sallan ta ɓaci da ya fi dama dama a abu a yi ba Allah ya kare mu na'am ya ayyuhan nabiyyu jahilul kuffara wal wa waqlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wannan dai shine usulubin alqur'ani shine yanda Allah subhanahu wataala yake mu'amala da manzansa da inda ake so a umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kaje an karrama shi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzam haka dai amma sauran annabawa sai kaje ana faɗin sunan su wannan karramawa ne da ƙara nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jahilul kufar wal munafiqin kai jihadi ga kafirai kai jihadi ga munafikai wagluz alaihim wannan wagluz alaihim yana komawa kan munafikai wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata a hadisansa da wurare daban-daban cewa wani yayi aiki da wannan aya ya yaki kafirai da takobi ya ja layi ya ja daga ya yaki su da takobi da ya tashi yin jihadi da munafukai su kuma sai jihadi ya yake su da harshe wani lokaci ya sauƙaƙa musu wani lokaci ya kausasa musu da an ce wagluza alaihim wani lokaci ya kausasa musu ya faɗi wasu ayoyi waɗanda Allah subhanahu wataala yake bayanin uquba da zai ɗanɗana ma munafiki a wannan doron ƙasa sannan kuma da abin da zai ɗanɗana musu in an je ran tashin alkiyama Allah ya kare mu daga nau'o'in munahunci wa mawahum jahannam sakamakon waɗannan duka da kafiran wanda ya mutu yana kafirci da munahukan wanda suka mutu suna munahunci sakamakon su jahannama ne wa bisal masir tir a ce sakamakon mutum ya kasance jahannama ne a ce mutum dan jahannama ne to ai kuma shikenan ya rasa komi duk abin da ya samu a duniya to bai samu komi ba na'am عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا ألا ya مثال wasu waɗanda suka yi butulci suka kafirce ma Allah subhanahu ta'ala. su wane ne waɗannan imrata nuhin wa mrata lutin matan annabi nuhu da matan annabi lut kanata su waɗannan matayen guda biyu sun kasance ta ne suna ƙarƙashin wasu bayinmu ne guda biyu min ibadina salihain daga bayin nan namu guda biyu na gargari ta huma sai suka yaudare su falam yugniya huma min Allah shay'an zama da mutanen kirkin bai amfanar da su kawai ba wakila da nar ma'a dakhilin karshen lamarin su aka ce su shiga wuta tare da masu shiga akwai wani asari nan da al'afi ya fitar da shi daga abdullahi dan abbas yake cewa kanat khiyanatahuma annahuma kanata ala ghairi dinihima da aka ce fa khanatahuma sai suka yaudare su to yaudarar da suka yi shine ba su imani da su ba su yadda da addinin ba fa kanat imra'atu nuhin tutli'u ala sirri nuhin matan adami nuhu sai ta koma tana tona duk wani abu nashi na asiri fa idza amana ma'a nuhin ahadun akhbarat aljababira min qaumi nuhin bihi idan wani ya imani shine sirrin adamu nuhun ba wani sirri take tonawa ba idan mutum ya imani tunda matakin farko ne za a ce ya shiruwo ya bar abu sai yayi karfi sannan aji to matan shi sai ta ko da kanta ko ta tura babban ɗanta ya je ya sanar da jababira kan kangararrun wannan lokaci wanda suke fito na fito da annabi nuh sai su je su sai ya je ya gaya musu cewa ga wane ɗan wane ya zo ya musulunta to su kuma waɗannan jababira sai su diran masa sai sun raba shi da wannan addini ya koma addinin gargajiya wannan shine ha'incin da suka yi ha'incin da ta yi ha'inci biyu ha'incin farko ba ta yadda ba ta yi imani ba ha'inci na biyu wanda ya musulunta sai ta je ta tona kuma tonawan yana fitowa daga gida ta bangaren gashi ita matar shi ce da abin da ake faruwa cikin gida tana sane sannan babban ɗanta shine babban ɗansa ta sa shi ya liƙe ma mahaifin yana ganin shige da fitan mahaifin in wani ya zo wurin mahaifin ya musulunta to zai sanar da ita ita kuma sai ta ɗauki gabarin sanar da waɗancan jababira ita ko mata annabi lut alaihi salam fa kanat idza idza adafa lutan ahadan akhbarat bihi ahlul madina mimman ya'malu su ita abinda take yi wato idan annabi lut alaihi salam yi baki to sai ta abin nan wato idan yi baki akhbarat bihi ahlul madina mimman ya'malu su ita ma sai ta sanar da sai ta sanar da waɗanda suke amfani suke lalata maza suke alfasha da maza sai ta sanar da su idan ta sanar da su to shikenan sai su dirama waɗannan baƙi wata riwayan ta ce tana sanar da su ne da hayaƙi ta ba fitowa take yi ba sai ta kunna wani abu ta kunna ciyawa ko ta kunna wani itace da ta ɗaga da sun ga hayaƙi to an yi baƙi a matsayin shi na babba kullum yana baƙi saboda haka da an ce ga baƙi sun zo sai su zo gidan su yi ma gidan da'ira sun zo neman maza abdullahi na abbas ya ce ba a samu wata matan wani annabi ba wanda ta ha'ince shi da zina ba wato da aka ce sun ha'inci annabawansu sun ha'inci annabawansu ne da waɗannan abubuwan guda biyu da rashin imani da kuma tona wanda ya imani in matan annabi nuhu ne ita kuma matan annabi lut da tona baƙi domin masu alfahasha su neme su su yi alfahasha da su abin nan sannan wannan aya tana karantar da cewa so da yawa akan samu mutumin kirki kuma ya zama na kusa da shi ba mutumin kirki ba alaƙan miji da mata ba alaƙa ce ƙarama ba ba alaƙa ce ƙarama ba zai yiwu kenan a samu namiji nagartacce lafiyayye amma ka ga matar kuma a juye a rikice a burkice idan ya zo ƙila ko nasiha zai ce zai yi ko karantarwa zai yi kada ka ce ahab da ma ya je ya fara da matan shiga ta nan a ruɗe ai ƙila yana zaune da ita ne kawai na lalura ana jiran lokaci lokaci ya yi shi kenan a rabu lokaci ake jira tun da komai da lokacin shi kamar yadda auren ke da lokacinsa shi ma rabuwan na da lokacinsa in ya zo shi kenan sai kowa ya gaba kaga ga ga mutanen kirki annabawa amma kaddara matan kuma firgitattu saboda haka kada wani lokaci ka ga mutum mutumin kirki ka rasa gane ya aka yi ko shi ko yake zaune da irin wannan mata ai kaddara ce in Allah ya kawo rabuwa da ita din shikenan sai ga rabu da ita in kuma Allah ya ga dama haka nan za a zauna ta zo mishi jarabawa domin kowane dan adam za a jarabce shi kuma hanyar da za a jarabce ka ba kai za ka tsara ma kanka ba Allah zai tsara yadda ya ga daman jarabawan wani Allah zai jarabce shi ne da mata ɗaniya. ta zama mata ɗaniya amma kuma shedancin ta inda ya dage ya kafu a abin da yake na yake alheri ba zai cutar da shi ba tun daga wannan annabawan sun wuce ga rahaman Allah su kuma matan sun wuce ga fushin Allah Allah ya kare mu wa daraballahu ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين wato الله سبحانه وتعالى subhanahu wataala wato maza na kirki mata ba na kirki ba sai kuma ya sake ba da wani misalin inda ake samun matan kirki mazan kuma ba na kirki ba Allah ya kare mu wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu mar'atu fir'aun Allah ya buga misalin wato wanda suka yi imani ya buga misali da matan fir'auna asiyatu bintu muzahib idh yayin da take cewa ko ta ce rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya Allah ka gina min gida a wajenka anan aljanna kaga sai ta fara tambayan jiwar qabla aljanna wato ta makoci Allah subhanahu wataala kafin ma aljanna din wa najini min fir'aun ka tsirar da ni daga fir'auna wa amalihi da aikin da yake nufi yayi na kashe ni ko ko na azabtar da ni wa najini min alqawmi adh-dhalimin ka tsirar da ni daga mutane azzalimai asiya mata ce ta fir'auna kuma ita ta ba da gudunmuwa mai girman gaske wajen tarbiyyar annabi Musa alaihi salam bayan jayayyansa da fir'auna a bayan jayayya annabi Musa da Fir'auna duk lokacin da aka je aka yi wata jayayya aka dawo sai labari ya kai ga Fir'auna cewa Asiya takan tuntubi maza me ake ya abu ya kasance idan suka ce al-ghalaba nasara yana bangaren annabi Musa ne sai ta munna ta munna wannan labari ya sanya Fir'auna ya tuhume ta da cewa lalle ta yi imani da annabi Musa kuma ya sa a mata uquba nau'o'i na azaba a fita da ita wajen gari a azabtar da ita a rairayi a mata nau'o'in azaba dai da ya saba wa fir'auna dhil autad saboda fir'auna na da abin nan ginshikai da yake yake kyafe mutane wato a daga mutum a daura hannun shi a daura hannun shi a daga kafan shi a daga kafan shi a kyafe shi Allah ya kare ana fita da ita ana mata wannan azaba daga ƙarke yanke hukuncin ƙarshe na ranar da in an tafi da ita kada a dawo kada a dawo mushi da ita wato kenan bayan an azabtar da ita an gabata mutu mutu a san yanda za a kashe ta wasu ruwayoyi suna cewa ya ce in an mutu oyin azaba a yinin yau bata rasu ba bata mutu ba to a shimfiɗa ta a gunguru dutse daga can sama ya faɗo ya buga ta su kenan sai ya zama ta kan ya fashe ga baki ɗayan shi to lokacin da ta ga an ɗauki matakin ƙarke an kwantar da ita an hau dutse ana so a je can ƙarke don a turo dutsen da zai zo ya faɗa mata ya zama ƙwaƙwalonta ya tsiyaye jikinta ma ga baki ɗaya an rasa shi to sai ta wannan addu'a rabbi bin li indaka baitan fil janna ruwayoyi sun zo da cewa tun lokacin da suka kwantar da ita a wannan wuri ya zama idanta na kallon sama Allah ya zarara saboda haka ko lokacin da aka jeho dutsen an jeho dutse ne kawai ya samu gangan jiki amma babu ruhi wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha Allah ya bada misalin wato maryama binti imran diyan imran imran wani bawan Allah ne wanda gidan shi Allah ya ma gidan albarka shi ya sanya aka samu suratu ali imran a cikin qur'ani ya zo da suran wasu gidaje su gidajen gabaki ɗinsu gidan kirki ne gida ne mai albarka to ita maryam ɗar nan gidan ne allati ahsanat farjaha wadda ta kame farjinta daga zina yahudawa wato zina a wurinsu wani abu ne gama gari gama kaman wani abu ne wani na al'ada ba ma wani abun kunya ba ne kusan abu ne wanda aka saba da shi amma ce ga wata mata ko ga wani namiji wanda bai taba zina ba su bai ma taso a wurin su ba Allah ya kare mu to amma ita ta taso Allah ya kare farjinta daga zina fa nafakhna fihi min ruhina mukai busa a cikinta wato daga ruhinmu wato aka aika malaika jibril ya abin nafata masala laha basharan sawiya ya hura ya hura iska wannan iskan ya shige ta sannan sai ta samu ciki wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata kalmomin mahalicinta tunda Allah ya aika malaika da sakon kalmomi kuma ta yadda da waɗannan kalmomi wa kutubihi da littafin sa wa min alqanitin ta kasance wanda suka kai matuƙa a imani waɗannan mataye guda biyu an ba da misalinsu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abdullah dan Abbas yake cewa khadda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil ard arba'ata khutut wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ja layi ya ja ya ja har ya ja guda hudu wa qala atadaruna ma, ma hadha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masahabbansa ko kun san wannan menene qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa sune mafi sani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة ما في في تما تاين الجنة خديجة بنت خويلد غا خديجة نان ديار خويلد وفاطمة بنت محمد da diyarta Fatima wato diyan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Maryamu ibnatu Imran da maryam ɗayan imran wa asiyatu bintu muzahimin da asiya tsiyar muzahim Imratu fir'aun sai ya ƙara fito musu da abin fili ya ce wadda ta zauna da fir'auna ta auri fir'auna ta zauna tare da shi to wannan hadisi an zo da shi a isnadin shi akwai raunin gaske sai dai wani hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari zai iya tada shi ya karfafa shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kamula minar rijal kaseer kamula minar rijal kaseer wanda suka kai matuƙa imanin su ya daga sama a cikin mazaje suna da yawa wato in an ce kamula wato wanda imanin su da akwai sauran annabta za a iya cire annabi a cikinsu to a maza akwai su da yawa shine mutum ya kai matakin siddiq in an ce mutum ya kai siddiq wato ka ce so kamar matakala ne na bene soran kafa daya da ya daga ya daura shi kenan zai zama annabi to maza wanda Allah ya azurta su da imani nagartacce suka kai siddiqai to suna da yawa shine kamula minar rijal kaseer walam yakmulu minan nisa amma mata ba a samu wanda suka irin wannan fik din ba illa asiyatu imra'atu fir'aun manzo Allah sai asiya iyan fir'aun wa maryamu ibnatu imran da maryamu iyan imran wa khadijatu buntu khuwailid da khadija diyar khuwailid waton wa inna fadla aisha ala nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'ami falalan na aisha akan sauran mata su kuma kaman bambancin abincin da ake ce sarid ne akan sauran abinci wannan abin da muke so mu tantance wannan riwayan sai ta so ta karfafa wancan riwayan ita ma wannan riwayan ba ita ce kadai ba wata riwayan ya ce ne walam yakmul minan nisa'i illa arba'un wato ba a samu matan da suka kai wannan mataki na fik su ma suka kai siddiƙai ba sai mata guda hudu sai ya kawo asiya ya kawo maryam ya kawo khadija sai kawo na na fatima abin radiyallahu anhum ajma'in radiyallahu anhunna ko ajma'in wato waɗannan mata guda hudu a cikin mataye ba a samu mata kamar su ba Allah da kan ya ce ji Maryam ko wa ummuhu siddiqah kana ya akulani ta'am wa umuhu, siddiqa ita maman annabi annabi Isa siddiqa ce inda ana ba mace annabta to da ta samu wannan kambu na annabta to wannan nan wannan aya guda biyu suna da dan bambanci da juna wataƙila shi sa Allah bai hada su wuri guda ba ita Maryam bata zauna ƙarƙashin fajiri ba bata ma yi aure ba sannan cikin dalilan da ya sanya aka tsare aka yi bayanin ahsanat farjaha saboda na farko dai yahudawa al'ada zinna ta yadu gare su sun yada ta ta zama musu jiki na biyu kuma da ta zo da ɗa ba tare da miji ba gaga tana da bukatun shaida cewa ba zana ta yi ba domin ita tana zaune ne a masallaci an ba da ta sadaka don ta gyaran masallaci lokaci guda ta ji cikinta ya motsa ta ɗauka tana bukatan zagawa ne ta ɗauki abin zagawa ta ɗauki ruwa a salka ta saba ta shiga daji don ta je ta zaga da ta shiga daji abin da ya faru ya faru a cikin wannan dajin a wannan yinin mala'ika ya zo ya same ta a shi wannan juyawan cikin ba juyawan ciki ne na bukatan zagawa ba a juyawan ciki ne na yanayi na cewa za ta tashi daga wani mataki na rayuwa zuwa wani mataki na rayuwa wato daga yaranta zuwa balaga domin mace tana balaga da fara haila to a cikin wannan wannan yanayi mala'ika jibrilu ya zo ya same ta wannan wuri ya ce kuma Allah na mata bushara da ɗa saboda haka ita maryam ranar da ta fita ranar ta balaga ranar ta samu ciki kuma a ranar ta haihu ta dawo da ɗan saboda haka ba wai ta ɗauki ciki ne ta yi ta ruku-ruku da shi a masallaci tana shara ko ta yi watanni ba a'a ranar da ta fita wannan daji da su ta ji cikinta ya motsa da ta take raya zagawa ne ranar mala'ika jibril ya zo ranar ya yi busa ranar kuma ta samu ciki ranar kuma ta haihu iyaka daga ɗaukan salkarta ta je ta zaga sai ga ta ta dawo da ɗa to amma kaga ita asiya ta zauna ƙarƙashin fajiri wannan ya nuna idan kai namiji idan mu maza muka lalace mutukan matanmu sun zanna kirki wala ba za su cutu daga lalacewanmu ba ba za su cutu daga lalacewanmu ba dama abinda aka sa su a cikin gidaje ra'iyatun fi baiti ha ta sa ido ne game da al'amarin gida shi miji shawara kawai za ta bashi ba a ce mace ta tsare miji ta gadin miji ba a shawara ne kisa kake ganin yanzu akasarin mata suna shiga aikin da ba dora musu ba suna shan wahala sai ga mace tana bincike har ta dauki wayan mijin tana bincike tana ta sa mushi ido akan kaza ta sa mushi ido akan kaza bayan ba sa ta ba ita shawara aka ce ta bashi in ya firgice ko ya lalace ita ta tsayu akan addini ta natsu sa ba zai cutar da ita kaumi ba kamar tun daga misali Allah ya buga shi sannan waɗannan ayoyi duka guda uku in ka hada su wato suna fassara cewa duk alakanka da mutumin kirki duk yanda alakan ka yake da mutumin kirki to kai ta kanka alakan shi ba za ta amfana da kai komi ba in baka nutsu ka rike Allah ba shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana na Fatima radiyallahu anha ki tambaye ni daga cikin dukiya na da kika ga dama ba zan iya kare miki komi ba a gaban Allah subhanahu wataala ba da zan iya tsarewa a gaban Allah subhanahu wataala don in kare ki saboda haka nan wato kaga kusantanta da kasancewar ta ɗiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato bai sanya manzo Allah ya bata dama ta shantake ba kuma da ta shantakewan to shantakewan ba zai mata amfani ba kuma wannan yana nuna duk yadda alaka take ƙurani ya zo da misalin akan samu na kirki mahaifi ya zama watsatse kaman Annabi Ibrahim alaihi salam da mahaifinsa akan samu mahaifi nagartacce ƴaƴa su zama watsatsu kamar yadda aka samu da shi dai annabi nuhu din da ɗansa an gane ko saboda haka darsan da suke cikin wannan sura a dunkule daga farko har sura ce mai muhimmancin gaske don tana da alaƙa da iyali da rayuwar gida an fara da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak rayuwar cikin gida ne sannan aka buga misali na alaƙan iyaye da 'ya'ya da abin mata da mazaje kamar yadda muka kawo misalin kuma 'ya'ya da iyaye kirkin wani ba zai shafi wani ba sai shi ma wannan ɗin ya kwaikwayi wannan kirkin ya zama mutumin kirki an gane ko na bismillah bismillahirrahmanirrahim wannan sura ita ce sura kenan ta 66 da muka yi ko sura ta nan muka karanta baya 66 sura ta 67 abin a cikin alkurani mai girma abin rawa imamu amur ya fitar da hadisi daga abi horera radiyallahu an kawai yake cewa ina suratan fil qur'an lalle akwai wata sura a cikin alqur'ani 30 ayatan ayoyinta 30 ne shafa'at li sahibiha hatta gufira lahu ta nace wajen neman ceton ma'abocinta har aka gafarta mishi sai ya ce ita ce tabarakallazi biyadihi almulk wannan asarin hadisi asabu sunan guda hudu suna da shi imamu tirmizi ya ce haza hadisun hasanun hadisi ne lafiyayye akwai riwayan tabarani wanda hafizu diya al-maqdisi shi ma ya fitar da wannan asari daga anas bin malik wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratun fil qur'ani khasamat an sahibiha hatta hatta adkhalathu janna tabarakallazi bi yadihi al mulk a riwayan diya'ul maqdisi wanda Anas bin Malik ya samu daga Anas dan Malik yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai wata sura a cikin alqur'ani tana da ayoyi talatin tana tsaye takan yi tsaye ta tabbatar da ma'abocinta bai shiga cikin wuta ba wato ta ce toshi wato ya shiga cikin gidan aljanna wato kenan ko da yi kurkuku wannan suran za ta yi tsaye ta tabbatar da an ba ta ceton shi kuma ta mishi jagora zuwa gidan aljanna Allah kai mana rahama baki daya wannan sura ce ce tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce tabaraka wato kasura barakatuhu albarkokin sa wato albarkokinsa ya zubo su da yawa wane ne wanda ya zubo albarkoki da yawa allazi biyadihi biya wannan wanda ya mallaki mulki ko kuma ya mallaki halittu ko ya mallaki sama da ƙasa da sarrafa su wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah subhanahu wataala din da ya mallaki kowa da komi, to mai iko ne akan ya mallaki kowa da komin kuma ya sarrafa shi yadda yake so allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi wannan wanda albarkokinsa suke da yawa shi wannan wanda ya mallaki sammai da kasai yake sarrafa shi yadda ya ga dama shine wanda ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa wato a nan wurin allazi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya kuma halicci rayuwa wato akwai wata aya da Allah subhanahu wataala yake bayanin cewa kowa zai mutu so biyu ne kuma zai rayu so biyu zai mutu so biyu zai rayu so biyu wato abinda ake ce ma mutuwa shine babu haka ne ko shine babu wato mutum ya taso ne asali daga babu to sannan kuma sai ya kafe shi aka same shi to ana nan kuma za a zo wani lokacin da babu zai mutu to sannan kuma za a sake tashi shi wannan zahirin qur'ani ya tabbatar da wannan Allah shi ya ya samar da ku lokacin da babu sannan kuma zai karɓi ranku kuma zai sake tada ku an gane ko Allah ya taimake mu kenan nan da ya ce shi ya halicci babu sannan kuma ya halicci rayuwa ashe da asalinmu nan duk bamu nan kuma ba wani abu ne wanda zai zama ba'id ba in shekarun bayan nan kaɗan duka nan ba kowa kuma da za a yi ɗan haƙuri kaɗan nan gaba kaɗan shi ma dai ba kowan daga babu ne muka sa aka abin nan Allah ya samar da mu an gane ko shi san ya ce allazi khalaqal mauta shi ya halici babu baka wal hayata sannan kuma ya halici rayuwa sai ga ka sannan kuma za ka mutu sannan kuma za kuma sake ta da kai me ya sanya yayi rayuwa haka babu da kuma samu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan yi muku jarabawa ya ga a cikin kowa zai kyautata aiki baka aka samar da kai kuma ka sani za a sake rasa ka kuma za a samar da kai to tunda rayuwa guda biyu ne babu da samuwa da babu da kuma wata samuwas, to mutum yayi bakin kokarin shi ya ga yayi ya ci jarabawa wanda Allah subhanahu wataala ya masa Allah ka sa mu ci jarabawa kuma kamar yadda muka ishara ba fa kai zaka zabi irin jarabawan da Allah zai ma ba Allah zai zabi jarabawan da zai maka a lokacin da ya ga dama kuma zai jarabce ka don Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum muwatan ko Sun ahyaakum sun yumitukum sun yuhyikum mutuwa nawa rayuwa nawa mutuwa biyu ko rayuwa biyu kaifa takfuruna billah yaya kuke butuci ga Allah wa kuntum muwatan. da kun kasance fa ba fa ahyaakum kaga allazi mauta wal hayata sannan me mayu yumitukum sannan zai sake kashe ku sannan me mayu yuhyikum sannan zai raya ku wannan ya nuna kowa zai mutu so biyu zai rayu so biyu ne wato mutuwa ko da eh, mutuwa zai mutu so biyu zai rayu so biyu abin da ce mutuwa babu ai mutu ya mutu akan ce ashe an yi rashi haka ne ko to Allah da kanshi ya ce, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum yaya za ku mutunci ga Allah subhanahu ta'ala bayan da ba ku sannan ya rayar da ku sai ya samar da ku wannan shine halin farko bayan babu sannan sai aka samu rayuwa sannan za a sake maimaita irin wannan matsayin thumma yumitukum thumma yuhyikum sannan zai sake rasar da ku ya zama babu sannan kuma zai sake tada ku ashe rayuwa guda biyu ne wato mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa to yayi haka ne aka yi so biyu domin ku aiki ku yi kokari in ya jarabce ku ku yi fatan ku ci wannan jarabawa ba rayuwa guda ɗaya yake wa huwa al-azizul ghafur shi Allah subhanahu ta'ala al-aziz mabwayi ne al-ghafur wato mai gafara an gane ko na'am Um, allazi khalaqa sab'a samawatin shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan wata kan wata sammai guda bakwai wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin sannan a wannan halitta na Allah subhanahu wataala baka ga wani rauni ba tafawut wato baka ga wani wuri wanda ke da matsala ba a cikin halittan sama din farja basara kalli halittan saman hal tara min futur shin kaga wani rauni ko kaga wani lalacewa wato do abu galibi idan aka ya zama yana da girma lokaci kaɗan sai ka same shi ya canza to kuma kaman halittan sama da baka ga ginshikin ta ba kuma har yanzu ta zauna a haka nan kai ka san akwai ikon Allah subhanahu wataala a cikin ta nan wurin allazi khalaqa sab'a allazi khalaqa sab'a samawati malam ya wani dogon bayani ne na so in samu tattara shi na ga dai ba zai haɗu mun wuri guda ba amma dai a dunkule wato malamai sun tattauna hal hunna mutawasilatun bi ma'ana annahunna uluwiyatun ba'dhunna ala badin aw mutafasilatun bainahunna khala wato malamai sun tattauna akan cewa da aka ce tibakan wata kan wata ana nufin daga wannan sai aka dora wannan akan wannan sai aka dora wannan akan wannan sai aka dora wannan akan wannan wasu ce eh haka sama take wasu ka ce a a ba haka sama take ba saboda hadisin Isra'i hadisin Isra'i da Miraj Isra wal Miraj Isra tafiyan dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hau sama kowace sama idan an je manzon Allah yakan ce in muka fita sai sai ko mu tafi wata sama ashe ba tana kanta bane an gane ko har aka tambaye shi menene nisan kuma ya faɗi nisan tsakanin kowace sama ya faɗi nisan wannan saman da wannan ashe tibatan wato wata na kan wata ne amma ba manna suke ba arabe suke wato Allah ya kai matuƙa a girma da iko kuma dukansu nan ba wanda ke da ginshiki haka suke tsaye kuma babu wata tafawut ba a samu wata rana wata ta zoɓa wata ko wata ta gaji ko kuma dadewanta da take a saman ya sa ta tsofe ba Allah ya ce duba saman, mutum ya daga kan ya kalli sama ya gani sun marji ilbasara karrataini mutum ya maimaita kallo ya ta maimaitawa karrataini za a ga malaman tafsirai suna rubuta cewa ba wai ya kalla ya dawo ya kalla so bi ba ya ta kallo yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir kallon da kake musamman zai dawo ma domin abu kana ta kallon shi kana ta kallon shi in dai sama ce zaka kura ma ido to can jima zaka ga dushi-dushi-dushi, sai kuma ka ga baka gani shine khasi'an wa huwa hasir an gane ko laqad zayyana sama'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ba ana magana akan sararin samaniya bane Allah ya ce hakika saman duniya wato mun ƙawata saman duniya bi masabiha da futullu wato suran ya inna zayyana sama a duniya bi zinatin al-kawakib ko uhibda min kulli shaytanin marid wato mun ƙawata saman duniya bi masabiha da futullu waɗannan futullun waja'alnaha muka sanya ta rujuman lishayatin abin jifa ga kangararin kangararin aljanu wa tadna lahum azabus sa'ir su kuma waɗannan kangararin shedanun da ake harbo su to Allah ya musu tattalin azaba as-sa'ir azaba mai kuna mai tsananin zafi wa ya tabbata a dogon hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ayoyin alkur'ani cewa akwai shaidanu masu zuwan satan ji sama saman duniya idan Allah subhanahu wataala ya shirya ayyuka mala'iku suna yawo a kan girgije kamar yadda manzala ya bayani a hadisinsa suna yawo a sararin samaniya kowanne na tattauna ayyukan da aka bashi wasu mala'ikun cire rai aka su. wasu mala'ikun tafiya da girgije aka ba su. wasu mala'ikun kaza ayyuka da iri-iri da aka ɗora mala'iku to suna tattaunawa to shedanu sukan hau junansu wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan su tafi sama idan sun je mala'ikun suna tattaunawa to sukan tsintsinci abinda suke iya tsinta to irin wannan suke tsinta amma ba sa iya tsinto wahayin da aka ba mala'ika jibril ya zo ya sanar da wani mutum sheik mamar salu samin ya tattauna akan wannan matsalan cewa wai shin waɗannan aljannun me suke iya samu su sata ne suna iya satan suna iya jin kowane irin magana ne sai ce a'a abu biyu ne da mala'iku sukan tattauna ko ko aka Allah yakan sanar da mala'iku akwai wanda yake wahayi ne sako ne zuwa ga wani wanda ake ba mala'ika jibril alaihi salam wannan babu iblis din da ke iya satan wannan sakon mala'ika jibril shi kadai aka ba kuma shi kadai ya sani kuma shi kadai zai taho da wannan ya isar da shi zuwa ga wanda aka sa shi isar da shi zuwa gare shi ba tare da an samu matsala ba emmin harkokin yau da kullun mata kaza za su haihu mata ma abin nan mutum kaza za su mutu maza kaza mata kaza yara kaza masu shekaru kaza gari kaza gari kaza za a yi gobara guda kaza gari kaza za a yi ruwan damuna kaza dabbobi kaza za su samu matsala a gari kaza waɗannan mala'iku masu guda wanda Allah ya kan ya su su sa ido akan harkokin yau da kullun bishiyoyi ne dabbobi ne menene to waɗannan mala'ikun suna tattaunawa su ne kan saci wani abu tunda ai ko mun da muke zazzauna ko wani da mala'iku guda biyu ko hagu da dama raqibun atid raqibun atid a daman ka akwai raqibun atid a hagun ka akwai raqibun atid wanda mai sa ido yana halarci to haka halittun Allah duka gabaki ɗayan su mu akwai suna tare ne da mala'iku waɗanda suke gudanar da sarrafa waɗannan abubuwan gurgurdan yanda Allah subhanahu wataala ya ce su sa ido akan waɗannan abubuwan to irin waɗannan mala'iku suna tattaunawa nan ne sukan saci abin sata sai su sanar da kuhan bokaye sai kuma su hada da karerai sai zama wani lokaci boka sai ya faɗi magana sai ga kaman ƙur'ani, sai ga abin ya tabbata an gane ko to cikin dalilan da ya sanya aka sanya taurari bayan kwalliya to akwai jifa a wannan littafi malam ya kawo wato fuskoki guda uku ya ce amfanin taurari a sararin samaniya dama amfanin su guda uku ne na farko dai zinatun lissama sannan warjuman lishayatin sannan wa alamatin yuhtada biha wato jifa abinan kwalliya ga sama banda kwalliya ga sama sannan akwai fatbahu shihabun mubin akwai taurari masu aman wuta shi tauraran ba shine ne zai fita ba daga jikin shi ne zai harba abin harbawa kuma shi abinda aka manna mashi kaman sanso ne a yau da shaidan ya zo zai suno ya ga sai ya tafi sai ya harba abin harbawa to akwai jifan waɗannan shaidanu sannan kuma alamat yuhtada biha alamomi ne wanda suka san wato a shekarun bayan an kalli taurari aka kalli sama sai ce to gari kaza na bangare kaza an fi son ma a tafiya da daddare saboda an fi gane saitin garuruwa musamman wanda suka taso a sahara babu tsayayyen hanya sahara babu tsayayyen hanya an gane ko saboda haka waɗannan abubuwa guda uku wato su ne amfanin taurari kamar yadda malamai suka cire saboda haka za mu dakata ana sai mu tashi walillazi na kafaru bi rabihim azabu jahannama wa bi'sal masir abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ikon aiki da shi ya bamu ladan sa inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ya bamu ikon gyarawa idan mun gyara Allah ya bamu ikon aiki da shi Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka na'am alaikum salam eh na'am kowace irin sura banda suratul mulk mutum ya zama sahibinta ya iya karanta ta ya san ma'ananta ya aiki da ita sahiji sahibu suratul mulk kenan ba mulk ba kowace sura kamar qur'ani ne gabaki ɗayan shi in kana so ka zama a ce maka kan anta sahibul qur'an shine ya zama kana karanta shi kuma ka san kana sanin ma'anar shi kana aiki da shi to ka zama kenan Allah ya saka da kai